a yau cikin ikon allah muna so za mu wani bayani ne dangane da abin da ya shafi auratayya ma'ana ni'imomi da kuma ƙarin kuzari to mutane suna ta mana magana akan wannan so abu ne wannan wanda ya zama dole mu kiyaye kuma mu ɗan bayani a kai shi dai kuzari na ɗa namiji akwai halitta wanda Allah subhanahu Ala yake halittarsa da shi dangane da yanayin ƙarfin da Allah ya ba shi ƙarfi na jini da kuma halitta wanda ita ce take tafiyar da ɗan adam so ba a cika son shan magunguna na ƙarin ƙarfin ɗa namiji ba wanda zai iya wucewa ya shiga cikin kuma wani irin yanayi na ya fita daga halitta kenan domin kowa da irin halittarsa da kuma irin jininsa da irin karfin da Allah ya masa sai dai likitoci da kuma maluma sun yi magana kan ababen da mutane suke amfani da shi musamman na ci domin abubuwan da aka dawo da su yanzu ana amfani da su na ci akwai sinadarori da suke kara rage karfin mutum kuma da kuma wasu lalurori da suke fama da su da muke fama da su sanadiyar wa'annan ababe da muke ci domin sinadaran da ake sa musu abin da ya shafi abubuwan gwangwani abubuwan leda so an yi kokarin bincike akan gano uh, wasu magunguna da za a bayar domin idan ka ji kuzarinka ya ragu ko ita mace ta jini imarta ta ɗauke ga abubuwan da za a amfani da su saɓanin wasu magunguna da ake amfani da su na mata da kuma na mazan da ake basu wanda zai iya zamantu akwai kuma cutarwa to shi yasa muka yi jan hankali akan wannan kafin mu ba da wannan so mata suna yawan mana maganar ni'ima ni'ima ni'ima magana ta farko shine maganar ni'iman nan a da farko akwai ababe ƙanana wanda za mu yi amfani da su ba wai sai mai kuɗi ba abin da ya shafi ganyayyaki abin da ya shafi latas kabeji su zogalen nan da kuma madara ta shanu da kuma aya da makamantansu idan mace tana yawan amfani da irin wa'annan ba sai ta tsaya tana neman wani maganin ƙara ni'ima ba amma tun da an nema kuma ba a rasa nono a riga za mu ɗan baku wannan ku fara jarabawa amma muku wannan shimfiɗa ne saboda abubuwan da za mu raka kawo muku saɓanin sauran magungunan mata koko na ƙarfin maza da ake baku. mutum ya tabbatar da normally yana da ƙarfinsa wanda Allah ya halicce shi so idan ya ga saɓanin haka shine zai yi amfani domin kar ya cutar da abin aurensa ma'ana iyalinsa ko kuma ita ta cutar da mijinta abin da za mu baku na yau shine ƙarin da ni'iman da matan suke magana shine dai za mu bada to mataki da farko idan mace take jin ni'imata tana ɗaukewa koko shi mai gida ya tabbatar da iyalinsa akwai karancin ni'ima ni'iman nan shi ne yake ba da gamsuwa na kwanciya tsakanin ma'aurata na farko za a nemi cikui cikui kowa ya san shi nuna raƙumi ne wanda ake daskar da shi sai a samu madarar shanu madarar shanu ba nuna shanu ba madarar za ka ɗauki wannan madarar shanu ɗin Koko ka ɗauki wannan cikui ɗin sai ka sa shi a cikin madarar sai a juya shi ba a sa siga sai a ɗauko zuma sai a zuba a cikin madarar shanu ɗin da wannan cikui ɗin sai a juya sai zamanto mutum yana sha kamar mace tana sha don na mata ne ya to mace tana shan shi kamar ƙaramin kofi haka ɗan ƙarami ya zama to a kwallon kwana uku tana shan wannan ƙananan koko ko ko ƙaramin ludayi bacin ta gama sha sai ta samu ayaba kamar ƙwaya biyu haka sai ta yi amfani da shi yar uwa dan uwa waɗannan abubuwan masu sauki wanda dukkansu da na ambata sun ci maka kuɗi gaba ɗaya su ci naira dubu ɗaya so a yi amfani da wannan ki ci gaba kina da goma kina amfani da wannan kai ko kuma kai mai gida ka siyo ma iyalanka su amfani da wannan za ku biyo ni ta inda kuke biyo ni ku yi min bayani abubuwa ne masu sauki ake ta wahal da kai da fatan allah subhanahu wata'ala ya sa a dace kuma an dace a gaya ma wasu su masu karu ina muku fatan alkhairi da fatan za mu sallar juma'a lafiya kar dai a manta da subscribe da sharing domin aikata aikin alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu